abin da aka bar mai a gane shi ne ya samu wannan to yake son ya saida wani tukuban tsire ne to haka filin wani ko kuma a kawai zuwa yi bakin sai filin wani aka samu a siya za a ci riba akwai nama a ciki zo zan ku yi magana da da da da mai gida to ni wannan shi ne magaji magajin gungu eh. tsara nan da adari to <laughs> shi ya rasu ko yana raye ya rasu ni wani abin da aka bar min kenan ka duba fa da Allah ma kokari banza ya zo yana zuwa da motoci da komai a wallahi amma kokari yanzu ka siya ka bashi wani abu ka bashi kuɗin kawai wancan gwal nawa zaka siya har da filin da komi da komi. can kasa karfe ne kasuwancin namu eh nawa a baka 700 Allah zo ka ji shi ne ai wallahi wajen nan yayi daraja ka sai 700 fa <laughs> haba haba ko wiwi ta ishe ne sha kai ba ta sai mun to kayan arziki ya mai shi wanda aka ba mai rayayye saniya ma ya cika ballanta kai a'a kai mai magana dai kara kai magana kana ji eh to ka wani kara a sai ka ƙara al'ada na ba zai fita ba ah, na ƙara al'ada ka sai dai ƙara al'ada shi ya ce fa maganar gaskiya in mun takura ma ɗari shida zai siya yanzu amma kana gani yayi ɗari ba yayi mana yayi mana yayi Allah yayi kai yayi zan je Abuja a mun washi ya sallama ya sallama a baka ya sallama ka san zan je Abuja ba za ka ba kuɗi ba zan dauki ɗari uku kin ada a ah, ɗari da hamsin za ka ɗauka kana ji hmm. dari biyar zan baka ni ma na ci la'adar dari biyar wannan ba ta isa sai kwalara in ba ni bane na kawo maka ya za'a ka samu wannan Hamza bai suya zo zo fara santa ga wani guwa kasa yawa dubu dari na siye shi ka kara wani abu